yunkurin baya bayan nan shine wanda malamin addinin musulunci dr ahmad gumi yake yi na ziyartar ruggagen fulani da kuma matattarar 'yan bindiga domin tattaunawa da su da zumar a samu maslaha ga matsalolin rashin tsaro mutanen wasu daga cikin wuraren da ake ganin cewa akwai 'yan bindigar sukan tabbatar da cewa akwai su kamar yadda mai sa ido ga karamar hukumar mulkin wurno a jihar sokoto ma'azu shehu gaba ya tabbatar a lokacin ziyarar neman sasanci da 'yan ta'adda a yankin da suya da gashi jin labarin wuta suke yi da huwa ita ta gauta tsirara ni nan ina sakatare na isa local government na yi sati guda da postin dina a isa aka yi kidnapping ina sai da ne kwana talatin da 34 hannun barai wannan abubuwa abubuwa ne wanda suke zama suka zama musiba nan cikin lokal government din ga be ko sati uku ba da muka je muka yi zana zana'izan mutum tara wanda yan bindiga suka zo suka halbe wasu ma baki ne sun zo ga aiki su nemi dan abin da za su kai ma su wannan abin ya rutsa da su kwana ɗaya kacal bayan ziyarar da malamin na addinin musulunci ya kai a yankin gabashin sokoto sai masu garkuwa da mutane suka tare hanyar marnona zuwa isa inda suka tare wasu matafiya daga sokoto zuwa shinkafi ta jihar zamfara ta wannan hanyar suka sace mutane uku baban gida muhammad shinkafi kane ne ga ɗaya daga cikin mutanen da aka sace bayan an kama shi sun ka bugo waya sun ka ci wani na hannunsu don haka a kawo miliyan talatin su ba shi ya an ka ci mutu gaskiya bawan allah na almajiri ne sai an nemi sadaka makaranta da masallatai sai sun haka shawar kuma shi kan kai ne gwamna ya ka kokari ne ya yi magana na a sako bawan Allah nan dan ba shi ba ne su uku ne ina muke neman taimako da Allah a taimaka bawan Allah na asko shi wannan lamarin abu ne mai nuna shakku akan ko 'yan bindigar da suke a sasanta da su da awar da Dr. Ahmad Gumi ke yi duk da yake akwai masu kalubalantar wannan yunkurin mai sharhi akan lamuran tsaro kaftin Yahaya J Umar mai ritaya ya ce sulhu sahihiyar hanya ce ta samar da zaman lafiya amma akwai abubuwan da ya kamata a kula da su wurin yin sulhun. dai babban shi na ɗaya a san su waye ake da gaske suke yi a rubuta document account duk a rubuta alkawarurruka duk wanda suke ce su ne za su jagoranci wannan abun su zama cewa mutane ne da an yarda da su a ƙasa kuma za su rubuta alkawari kuma a yi monitoring na idan aka yi haka ɗin masu za su iya revealing wa'ansu gang da suke cikin jeji din a mutane kaga zai samu zaman lafiya. Har wa yana mai ra'ayin cewa ya kamata a magance matsalolin da tun farko su ne suka ingiza masu aika ma'aikar afkawa ga ayyukan na ta'addanci shi ne sai a bibi me ya kai su wannan abun ma tunda ba su kaɗai bane a ƙasan da abin da ya dame su suka shiga wannan abun sai an yi maganin shi a baya menene wannan abun da muke yi duk mu da mu ne fa ba yan wani ƙasa ne dan uwanka ne in ka dubi yaran da suke wannan abun duka samarin mu ne Hausa Fulani wa ba koya ya kamata a yi nomadic education nomadic education an bar shi a baya yanzu da yake shugaban Najeriya ya canza manyan hafsoshin soji haɗi da matakan da hukumomi ke ɗauka a sassa daban-daban watakila idan aka sauya salon tunkarar matsalolin rashin tsaro a najeriya a samu sauƙi ga matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya